waje aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabta kuma a nan waje aka saukar da ayar farko ta alqur'ani iqra bismi rabbikal ladhi khalaq nan ne hanyar kare hira wato koban hira a nan wajen mala'ika jibrilu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ciki aka saukar da ayar farko ta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zuwa cikin wannan kogo ya kebe yayi ibada lokacin da yake sama samartakarsa na ku to mu je nuna muku cikin kogon hira inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aka saukar masa da wahayi na farko mu je zuwa gani ana kokawar shiga to mu yanzu mu shiga ciki mu ga abin da ya kamata mu a cikin shi insha Allah gani ga mun da turmi to za mu shige ba tsoko ba to ma to to mu shiga sai na shiga wajen nan insha Allah sunan wannan waje gari hira wato guban hira yana nan akan jabal a nan waje aka sauko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na farko a nan waje aka sauko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na farko a nan waje aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa wannan waje kan kebe ibada lokacin yana sabataka layi shiga wannan waje idan ka san kana da kiba sosai kada ka zo domin wallahi wata Bangladesh ta makale a wajen kyar mu kwakwaro tana kutuke kutuke kun ga hanyar nan da kyar ake bi wani kogo lungu lungu gaskiya manzon Allah ya kokari gaskiya ya kokari a ce sai ka zo nan ka kebe tukuna za ka yi ibada kai Allah mun gode maka daga wajen za ka kuna hango masallacin Ka'aba kamar ku gani kun gani Allah ya samu dace